Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba sha biyar ga watan Disamba na shekarar ɗaya A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Sokoto da ke Najeriya kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tsaya tsayin daka wajen ganin an hukunta wata mata da ta ci zarafin diyar kishiyar tafiye da kima. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kiwon lafiya sun ba da sanarwar dakatar da tallafin kudaden tiyatar haihuwa da aka saba yi wa mata kyauta. Kama kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dakatar da tafiyarsa da yake shirin yin zuwa kasar Thailand saboda ɗaya daga cikin 'yan jaridun Amerika da ke tare da shi ya kamu da COVID-19. Gobe Alhamis ne dai Blinken yake shirin barin Malaysia zuwa Thailand a matsayin wani yunkuri da Amurka ke yi na karfafa dangantaka a yankin inda tasirin China ke ƙara girma. wannan abu da ya faru ya sa babban jami'in diplomasiyar amurka ya takaita ziyararsa ta farko zuwa kudu maso gabashin asiya tun lokacin da shugaba joe biden ya tsere kan mulki a cikin watan janairu yau laraba ne blinken ya sanar da mataimakin firaministan kasar thailand kuma ministan harkokin wajen kasar don pramudwina shawarar da yanke ta fasa ziyara zuwa kasar kamar yadda aka tsara a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ofishin jakadancin amurka da ke kwala lumfa a cikin wata sanarwa ya sanar da gwamnatin malaysia game da kamuwa da cutar kano ya ce gwaji ya tabbatar da sauran mutane a tawagar amurkan ba kamu da cutar ba a lokacin da suka isa malaysia Kungiyar kare hakkin bala'adama ta kasa da kasa ta zargi bangarori masu yaƙi a Afghanistan da yawan kashe fararen hula kafin gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Amurka ta rushe. kano kungiyar Taliban mai ikirarin musulunci ta dauki ragaman mulki a cikin watan Agusta. a yau laraba kungiyar ƙasa da ƙasar da ke zaune a birnin london ta faɗa a wani sabon rahoto cewa watanni kafin rushewar gwamnatin kabul an yi ta maimaita miyagun ayyuka da kuma zub da jini babu kakkautawa daga taliban da jami'an tsaron afghanistan da ma sojojin amurka sabbin shaidu da muka samu sun nuna cewa ba kamar ikirarin da taliban ke yi na an mika mata mulki ba mutanen afghanistan sun sake shiga cikin tashin hankali in ji agnes calamard babbar sakatariyar amnesty international an mayar da gidaje da asibitoci da makarantu da shaguna yayin da ake kashe mutane da jikata su mutanen afghanistan sun daɗe suna shan wahala kuma dole ne waɗanda abin ya shafa su samu adalci tare da karbar diya in ji ta amnesty international ta faɗa a cikin rahoton cewa karuwan ayyukan soja a faɗin afghanistan a cikin watan yuli da agusta mayakan taliban sun azabtar kanu suka kashe tsirarun kabilu da addinai haka zalika sojoji masu biyayya ga haɓararriyar gwamnati da mutanen da ake zato magoya bayan tsohuwar gwamnati ne su ma mai da martani a wasu hare-haren labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da ƙara wa gwamnatin tarayya damar karɓar bashi daga tiriliyan biyu da zuwa kusan tiriliyan talatin da ɗaya da digo hudu sannan ta aike da kudirin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba a taba ganin irin ta ba kuri'ar masu ra'ayi guda hamsin ya rinjaye da masu adawa arba'in da tara wanda aka kada a jam'iyyance sai dai kuri'ar na zuwa ne bayan takun saka da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan jam'iyyar democrat da republican inda republican ke neman tilasta wa jam'iyyar shugaba joe biden ta ƙara yawan sukan dankanta lamarin da ya bada damar faɗe-faɗe a tallace-tallacen zaben shekarar 2022 na 'yan majalisa. Majalisar wakilan mai rinjayin Democrat za ta buƙaci amincewar kudirin kafin ta aike ga shugaba Biden ya rattaba hannu a kai. Sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kira a baya ga majalisar dokokin da ta ƙara matsayin karɓar rancen kafin yau Laraba. gwamnatin koriya ta kudu ta sanar da aniyarta ta sake yin dokoki masu tsauri na barin rata tsakanin mutane a yau laraba a lokacin da kamuwa da cutar corona virus a wuni guda ya kai 7,850 da da adadin kamuwa da cutar ya haura 7,000 hukumomin sun shirya hana gudanar da taron jama'a kana ta rage lokacin gudanar da wasu kasuwanci a wani matakin dakile karuwan cutar da ta kai ga kara kwantar da mutane a asibiti da mace-mace kamar yadda muka faɗa wa dukkan ku muna ganin cewa halin da ake ciki a yanzu yana da haɗari kada muna tunanin karfafa matakan saka rata tsakanin jama'a muna kuma roƙon gafara ga jama'a akan damuwa da za su shiga za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu mu magance wannan lamarin in ji song yong rai babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a koriya ta kudu a ƙarshe masana kiwon lafiyar jama'a sun ce kwayoyin maganin jinyar covid-19 ka iya taka muhimmiyar rawa ga koriya ta arewa kasa ɗaya tilo da bata fara allurar rigakafi ba kusan shekara guda kenan koriya ta arewa ta ki karɓar rigakafi daga gwamnatoci da kuma shirin covax wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi domin raba rigakafi koriya ta arewa ta nuna damuwa akan inganci da kuma matsalolin rigakafin astrazeneca wanda covax ta ware wa ƙasar ta kuma nuna damuwa game da shigowar ma'aikatan jin kai daga kasashen waje wanda za su taimaka wa aikin rigakafin koriya ta arewa ta kasance cikin cikakkiyar dokar kulle kana ta hakikance cewa ba ta da covid-19 a cikin kasar amma ikirarin nata bai gamsar da masu lura da al'amura ba wanda suka yi kashe ni cewa barkewar cutar zai babban illa ga kasar mai fama da talauci. A gaida Baba Yakub Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Nasarorin da kungiyoyin fafutaka kare haƙƙin yara ke samu na haduwa da cikas domin wasu na yi musu zagon ƙasa. Sai dai kuma kungiyoyin da hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun ce sai sun ga abin da zai ture buzu naɗi. Wannan na zuwa ne lokacin da kungiyoyin suka tsaya tsayin daka wajen ganin an hukunta wata mata da ta ci zarafin kishiyar kishiyarta fiye da kima daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto a fatukar da hukumomi da kungiyoyin ba da tallafi na kasashen duniya ke yi don ganin an ceto kananan yara daga fadawa na oyancin zarafi daban-daban ya kai ga wasu gwamnatocin jihohi a najeriya sun samar tare da saka hannu ga dokokin kare 'yancin kananan yara sai dai wani abu mai kama da yin zagon kasa ga wannan kokarin da ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin kasar inda wata mata 'yar shekara 33 ta ce zarafin ɗiyar kishiyarta yarinya aiki manin shekara goma hudu ya jawo fushin masu fafatuka inda suka nemi sai an yi wa yarinya adalci halilu tambar ahmad shine jami'an kula da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama a sokoto ta yi mata wannan abu ne wai saboda ba ta wai ta ce ta yi sallah so ina jan ko ta ce ta yi sallah ai ba shi zai sa ta yi mata wannan bugun hitar rai ba don wannan bugun hitar rai ne ta karya mata hannu ta faffasa kanta yanzu haka yana ji idanunta yan kan lura idan ka kalle ta so ɗaya ba ka sake son kallo da mun ka yi insisting na cewa dole a da ita asibiti shi yasa kullum muka cewa ya kamata yara a rinka barin su da mahaifansu especially mata saboda inda mahaifiyar ta je dole mina ta ba za ta yi mata wannan dukan ba yanzu dai rundunar yan sandan najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan batun kuma ta gurfanar da wadda ake tuma gaban kuliya inda aka tuhume ta da laifuka uku dukan su akan cin zarafi sai dai ta ƙi ta aminta da laifukan da ake tuhumarta bayan fitowa zaman kotun na zanta da lauyan wadda ake tuhuma barista shamsu a dauda mun roƙi belin ta gaban kotu dama beli dama ce ta kotu wanda koda ita tana da haƙƙin a da ita beli sai kotu ta ga dama bisa abin da kotu ta gani gabanta shi za ta yi matsaya so yanzu dai mun roƙi belin kuma kotu ta daga zuwa 22 domin ta yi nazari ta gayyo ba da ita beli ko kuma akasin haka ita kuwa lauyar da ke tsayawa yariyar da aka ci zarafinta barista rashida muhammad ta ce sun ga alamun nasara a zaman kotun ai an ce in juma'a za ta yi dayi tun daga alhamis ake fara ganewa ga abun da muka gani yau cikin kotu kun ga cewa an fara amfani da dokan saboda in ba doka ba yadda za a yi ma a kawo ta kotu bile a ce an kai ta gidan yaro to yana cikin nasarorin da ana samu muna da dokokin yanzu kuma an sa musu hannu kuma mu insha Allah muna bi mu ga cewa duk inda aka aikata laifi ko kuma aka gano mai laifi a tabbatar da doka ta ukunta shi an yi aiki da dokan. Mai shari'a majistar Fatima Hassan ta umarci a adana matar da ake toma gidan gyara hali har ranar 22 ga wannan wata na disamba da za a sake fitowa domin duba yiwuwar bayar da ita beli ko akasin haka tuni dai da gidauniyar bayar da tallafi ta matar gwamnan sokoto mariya tambuwal ta ɗauki ɗawainiyar kula da maganin yarinyar tare da neman ganin an yi mata adalci masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa yin adalci ga wannan yarinyar ne kan iya nuna cewa lallai dokokin da aka sakawa hannu a sokoto da ma wasu jihohin kasar sun hau turba ta ceto kananan yara daga fadawa tarkon cin zarafi wanda kasashen duniya suka kashe makudan kuɗaɗe domin ganin cewa an ceto yaran daga fadawa cikinsa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar inda hukumomin kiwon lafiya suka ba da sanarwar dakatar da tallafin kudaden tiyatar haihuwa da aka saba yi wa mata kyauta sakamakon wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki. amma kuma za a ci gaba da tsarin nan na bada magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana wakilin murya amurka a yamai sulamumun barma ya aiko mana ƙarin bayani da yake ƙarin bayani dangane da wannan sabon mataki na janye tallafin kudaden tiyatar mata a yayin haihuwa wato cesarean ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya ce abin na da nasaba da tsarin aikin proje paps wanne ya shafa shekara guda yana ɗaukar ɗawainiyar irin wannan aiki a matsayin na gwaji. Yannan projan shi ne ke ba da wannan maganin wannan da ake sa mace ta biya wani wuri jika biyu da ishirin ne wani jika biyu da rabi ya ce ya doki jiha bakwai na ƙasar ga to yanzu projan ya zo ƙarshen shi ya tsaye da wannan abun don ya yi bita don ga mutane su kawo rudani abu ne daban waɗanga sha bakwai da ni maka zance babu sha talabiyar ita ko sha talabiyar wani furoji shi ku ya ɗoka da ya mata shi to har yanzu bai tsaye da tashi magana ba. Ministan ya ba da tabbacin cewa tsarin nan na ba da magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na nan daram. Haka kuma za a ci gaba da kula da mata masu juna biyu kyauta kamar yadda gwamnati ta kudurta wato gratuite de soin. Duk wadda razzo da matsala aihuwa wannan tsari yana nan wadda yake kyauta ne ake wannan tiyata in ka ɗoka duk wata mace ta zo awon ciki ba ta biyan ko dala duk wata mace da ta zo awon yaro bayan aihuwa fata biyan kodala e, eh, awon yaro bayan ya fara girma don a yi mai shoshawa a yi mai duk abin da ya kamata ba ta biyan kodala wannan gratitude wadda ake ma yara daya zuwa shekara biyar tana nan wurinta duk wani ciwon kansa don hoshi ne da ya mata game da kansa ba ta biyan kodala ko ko ya ci ma ɗauke ta a kasar kasar waje ba ta biyan kodala. a ranar 31 ga watan nan na disamba ne tallafin project paps ke zuwa karshe sai dai shugabar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya hajiya amina hashimu na cewa janye tallafin tiyatar haikuwa a yanayin da mata ke ciki a yau a Nijar wani abu ne da ke bukatar dogon nazari. Dama mata suna gudun likita saboda basu da kuɗi. Yanzu an ce dan taimakon da suke sa ma dan kuɗin da ke kai suna a taimaka musu aihu su tashi ba tare sun biya wani abu ko da yake da aka yi dai ana dan bada wani abu. Haɗi dai ne ake na ba da abiyan ana dan bada wai. amma ita gwamnati tana bakin kokarinta domin ta taimaka musu to nan taimako an ce an ja shi ka gani ai babban matsala ce kenan ya kamata gwamnati ta diba ta gani menene ya kamata ta yi ta dai waye ma mutane kai dan ba a ja abu haka lokaci guda ainihi gwamnatin marigayi tanja mamadu ce ta bullo da tsarin ba da magani kyauta ga yara yan kasa da shekaru biyar da haihuwa tare da daukar ɗawainiyar matan da ke buƙatar tiyatar haihuwa da nufin takaita yawan mata da yaran da ke rasuwa a lokacin nakuda ko kuma bayan haihuwa haka kuma dukkan gwamnatocin da suka biyo baya sun ci gaba da mutunta wannan tsari ko da yake abin na fuskantar tangarɗa saboda yadda wasu likitoci ke gaban kansu yayin da a wasu lokutan akan zargin gwamnati da rashin biyan bashin magungunan da asibitoci suka bayar a ƙarƙashin wannan tsari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman Tun shekarar 1948 Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wata rana don yin waiwaye ga haƙƙin ɗan Adam. To ko 'yan Najeriya sun san haƙoƙinsu ga gwamnati na ji ra'ayoyin wasu mazauna birnin Ibadan. Sunana Alhaji Azika Bodinga, sakataren ƙungiyar Dillalai a Kara a Kinyali Ibadan. Ka san haƙƙin ka na zama ɗan ƙasa? A na sani mana. To kamar da mi da mine ne ka na zama ɗan ƙasa? Abinda haƙƙi na gwamnati ta kula da lahiyar mu da tsaro tsaro da hanyoyi da magunguna asibiti idan kuma gwamnati ba ta yi wannan ba to hakkin mutane suna bisa kanta amma gwamnati ta ce tana kulawa da lafiyar jama'a akwai asibiti tana sa magunguna da tituna da sauran dai ababen more rayuwa kana ganin cewa ba su isa bane to gaskiya a hali yanzu ni kan ban gani ba a kasa kamar da midami abba ka gani ba cikin abubuwan more rayuwa hanyoyi yanzu in ka tashi zuwa arewa marmakon ka isa karfe hudu na yamma ko biyar sai ka kai karhe ɗaya na dare ko karhe biyu ina hanya take ranar ciwo zai kama ka yanzu ka tai asibiti ko ayin tiritimin ɗinka marmakon a baka abu kyauta sai ka kashe sama da dubu ɗari malaria ma ba wani ciwo ba gani to ina kula ta kinan to yaya wutar lantarki da ruwan sha kawai ina abubuwan ma ina ganin alamun gwamnati hidda hannun ta za ta yi gare su amma kana da hakkin faɗin albarkacin bakin ka kaga yana cikin hakkin kana zama ɗan ƙasa ina da hakki mana yanzu ba ka ji an ce sabon shekara za a ɗaya tallafin mai heturwa talaka ya sai ya mutu kenan don komi hake sai sai ya ninka sunana alai samaila 1000 sabo ibadan a hakimu da gwamnati talakawa kamata mana titi mai kyau asibita mai kyau a mana ruwa sannan kuma wuta mai kyau babu wani hakin za a talaka in ba ruwa ba da asibiti wani bai talaka bai da lafiya ko ba sannan kuma a mana tsoro to sabu talaka bai da kudin da zai kama wani sanda ya kama sojoji ya tsere shi gida saboda aka muna gwamnati a mana wurin ba a bai da kyau a mana hanyar mai kyau wurin bai da ruwa a mana ruwa ruwan famfo mai kyau a mana a mana kuma wuta wurin bai da wuta a mana wuta wanda bai asibiti a mana asibiti abin ta kai da wajen gwamnati ke abin da ke kogin da kai musu kaina. sunana suleiman dan kwatano haƙi na a gwamnati a bani in yi addini ya da nika so in zauna laya a ba mu tsaro da ilimi da sana'a da nika so duka da addini a bani in addini na a bani in in na ana ne kaso cikin kasa ba tare na saba ma kundin tsarin mulkin kasa ba kannan ta wani ta kula da ni ta fannin lahiya da tsaro da sauransu a bari kuma yin aikin da duk kaso wanda bai saba ma kundin tsarin mulkin kasa ba Suna na magaji dan malam gada wanda to menene hakkin ka ga gwamnatin kasar Najeriya a matsayin ka na dan kasa to hakke na da gwamnati na farko farko dai abin da hidama ai muna tsaro a tsare muna kasa mu gurgudo ko wanda an kwace ma inci a karko ma inci ne shine zama to inda ake zo ka zanna sannan da shi wanda kuma ya zamanto da dukiyoyi wanda ke son ta yi wata ƙasa a jiya zanna ya kasuwanci ne duk dai duk ya shafi dai tsaro ban da shi sannan a jara muna tituna da asibitoci shine kawai muka so ga gwamnati. Sunana Haruna Adamu. Menene haƙƙinka a matsayinka na dan Najeriya ga gwamnati? Su zama dan ƙasa a Najeriya iya da kyau a ce an kula da tsaro inda zan je in zauna zuwa cikin kwanciyar hankali mai tsawa. To wannan kuma shine abu da ya gare mu yanzu. Sannan kuma gwamnati ya kamata kula da ilimin ƴaƴanmu wannan shine abu da ya kamata. Ya kamata a ce na zauna inda duk nake so a cikin cikin jihohin Najeriya sannan kuma da na ci gaba da addini na yadda nake so babu abin da ya dame ni na samu kuma damar faɗar albarkacin faɗin bakina ba tare da an samun ido ko wani tsangoma da shauransu ba. Muhammadu Lawa Sarkin Shanu Ibadan. A matsayin ka na ɗan Najeriya menene ka ga gwamnati? Alhamdulillah na farko matsayata na ɗan Najeriya ɗan ƙasa ina son inda mutum yake zaune gwamnati ta ba mu haƙƙin mu zauna inda muke duk inda muke so sannan kuma ainihin gwamnati gwamnati ta kula da duk inda muke kuma sannan gwamnati muna son mu yi addinin mu duk inda mutum yake ya yi addinin shi ba tare da tsangwama ba na uku sannan kuma gwamnati a duba matakan tsaro a taimaka muna ainihin duk abun da zai zama tsangwama a taimaka muna ga matakan tsaro allah ya tsare mu sannan kuma gwamnati muna buƙatar taimako gwamnati saboda akwai abubuwa ga sunan waɗanda suke sun shige ma al'umma duniya sun shige musu waɗanda suke wasu san inda suka sa kansu ba da su da jama'a su da 'ya'yansu gwamnati ta taimaka muna waɗanga abubuwa a shayo muna kansu Allah ya taimake mu a shayo kansu kamar me kenan akwai abubuwa ga sunan daban-daban suna faruwa na tsaro ga sunan abubuwa ga sunan na tsaro waɗanda suke akwai wasu wurare yanzu wasu sun bar wuraren su akan saboda tsaro yayi karanci sannan kuma duk haƙƙin gwamnati ne ta tsare waɗannan abubuwa sannan kuma duka haƙƙi na 'yan ƙasa gwamnati take da haƙƙin ta tsare su saboda haka muna son gwamnati ta taimaka muna Allah ya taimaka muna sunana Muhammad daga na eh badam to Muhammad ka san haƙƙin ka na zama dan ƙasa ni ni sa haƙƙi na ku sosai to menene haƙƙin ka na zama dan ƙasa a haƙƙi na dan ƙasa ina ina ra'ayi a faɗi albarkacin baki na abin da yake faruwa a ƙasata eh zaka abin da yake faruwa a ƙasata dan Allah ina kira ga shugaban ƙasa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ƙara jajircewa to ki matakan tsaro game da abin da yake faruwa arewa wallahi ba kyau to bayan wannan menene kuma haƙƙin ka na zama dan Najeriya ina na zama dan Najeriya ina daman duk ina nake so in je in zauna in walwalata a cikin ƙasa Najeriya ko a ina tare da wata damuwa ba ba tare da wani tsangwama ba Abubakar Ɗanladi Ɗanladi mai ciyawa a nan kare Ibadan menene haƙƙinka na zama dan ƙasa abin da a haƙƙina na zama dan ƙasa a kula da ni a Najeriya a bani abincin da zan ci da hokon lafiyar jikina da tsaro na da addinin da zan yi irin duk jihar da nake son zamunawa kuma in je in zauna cikin kwanciya hankali da wadata a faɗi albarkacin baki na cikin natsuwa cikin kwanciya hankali in yi bizinin ɗin da nake iya yi gwargwado wanda Allah ya hore mini shi a haƙƙe na na zama ɗan Najeriya ga gwamnati ba hakika da ƙasar Najeriya baki ɗaya. Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto ya yi ƙarin haske a game da haƙƙin ɗan ƙasa ga gwamnati da kuma haƙƙin gwamnati ga ɗan ƙasa. To ka san mu abin da muka riga muka san haƙƙin ɗan Adam tun Da ubangiji ya halicce shi ya halicce shi mutum wanda ya kamata shi rayu sai in ya saba ma dokoki ya kuma ci abinci ya kuma zauna wuri mai kyau mai lahiya sannan kuma ya samu walwala ta yin abin da ya kaso shi yi waɗanda duka ba su saba ma dokoki ba ba za a yi mishi tarnakaki ba wannan abin shi na mutanen kasashen turai lokacin da suka toso kuma suka yi nasu dokoki na cewa mutum yana da haƙoƙi na kai ne ga hukuma kuma hukuma tana da hakoki gare shi ya zama wajibi ta bashi tsaro ya zama wajibi ta bashi yancin faɗin albarkar bakin shi ya zama wajibi ta girmama shi ta girmama mutunci shi na zama ne dan adam ya zama wajibi shi kasance shina da ikon walwala tsakanin hulɗa na mutum da mutum da kuma ƙasa zuwa ƙasa da duka irin waɗannan matakai kuma har suka sa shi suka mai da shi dokoki in dai shi bai saba ma dokoki ba to farfesa menene haƙƙin gwamnati gwamnati ga mutum shi ko. To ita gwamnati tana da hake ga mutum domin ita gwamnati tana da dokoki irin waɗanda take shatawa. Mm. Waɗanda kuma waɗannan ko waɗannan yanko wani ƙasa ne wannan gwamnati tasu mm. tana duban su yi mata ɗa kuma su bi dokoki kuma su biya nasu hake zuwa gare ta. Wannan tana da wannan hake gare su yadda su ma suke hake daga gare ta. In ka duba ƙasashe irin namu na Najeriya mutane suna ba gwamnati hakinta amma gwamnati ba ta ba su haƙƙinsu. lafiyar lafiyarsu su tana wasa da shi shanin su tana wasa da shi shanin ci da sha nasu tana wasa da shi shanin walwala addini nasu tana wasa da shi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. wasanni a takaice. Yilwa kan kwallo a turai ta dau aniyar hana sai ke 'yan wasan afirka zuwa gasar cin kofin afirka da zaya kasar kamaru kungiyar ta yi kuka zuwa ga hukumar da ke kula da shanin kwallon kafar duniya gabanin soma gasar ta cin kofin afirka sabon wata daga ran tara ga watan janairu zuwa shida ga watan fabrairu shekara ta 2022 kungiyar ta yi ca na daukan hujja kan sauran yaduwar nau'in cutar corona da ake cewa omicron wadda a dalilinsa kungiyoyin ba za su iya sake 'yan wasa kasan ba ganin sai an keɓe su bayan dawowarsu a cikin jawabinsu kasashen afirka ba za su yaba da tabbacin kariya ga 'yan wasan akan sabon nau'in cutar ba in sun haɗe da ƙungiyoyin wasan su na ƙasa hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafar afirka kafa a takaice ta yi watsi da rahotanni da 'yan jaridun turai ke yayatawa cewar babban gasan kwallon kafar afirka da an ka yi a kamaru sabon wata za a dakatar da shi tana mai tabbatar da cewar babu babu abin da ya sake game da gasar za a ci gaba da yin sa yadda tun asali aka shirya hukumar ta kwallon afirka ta ce tuni manyan jami'an ta sun ka isa kamaru don kammala shirye-shiryen karshe na gasar da kasashen afirka 24 za su shiga daga ran ga watan janairu a birnin yawundi wani gidan jaridar faransa rmc sport ne ke jagoran kamfen cewar an matsawa kafa ta ɗau shawarar soke gasar saboda ya yaduwar sabuwar nau'in cutar corona mai suna omicron wasan kwallon afirka ya samu wani gagarumin sauyi ko da yance ci gaba ranar laraba lokacin da wata tashar turai da ake ji da ita sky sports ta damki ikon gwada wasanni hamsin da biyu na gasar cin kofin afirka na shekara ta 2022 a kamaru wannan wata babban nasara ce ga hukumar kwallon afirka yayin da take hankoron samun isar da kwallon afirka ga duniya ta ta isa ga 'yan kallo da ada ba a da su yarjejeniyar hukumar kafa da sky sports na kuma nufin cewar tarin manyan kamfanoni na gidajen talabishin masu biya za su sa kai su samu 'yancin yada wasannin kwallon afirka abinda zai kawo shigan kuɗi da ake bukata wa wasannin nahiyar hukumar tarihi da kiddiga iffhs ta ambata muhammad salah matsayin dan wasan afirka na shekara Kamara dan wasan na kasar Masar ya lashe wannan kyauta ne a bisa irin namijin kokarin da ya yi wa Liverpool cikin shekara din nan mai karewa. Sala ya doke dan kasar Algeria Riyad Mahrez da dan kasar Morocco Hakim Ziyech ya kai ga kyautar. Wannan ya samu ne bayan da Sala ya samu matsayi na bakwai a kyautar ta Ballon d'Or kyautar da ake baiwa dan wasan da ya fi kowa iya wasa a duniya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya dakatar da tafiyarsa da yake shirin yin zuwa kasar Thailand saboda ɗaya daga cikin 'yan jaridun Amurka da ke tare da shi ya kamu da COVID-19. gobe alhamis ne dai blinken yake shirin barin malaysia zuwa thailand a matsayin wani yunkuri da amurka ke yi na karfafa dangantaka a yankin inda tasirin china ke kara girma wannan abu da ya faru ya sa babban jami'in diplomasiyar amurka ya takaita ziyararsa ta farko zuwa kudu maso gabashin asiya tun lokacin da shugaba joe biden ya tsere kan mulki a cikin watan janairu Kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta zargi bangarori masu yaƙi a Afghanistan da yawan kashe fararen hula kafin gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan Amurka ta rushe. Kana kungiyar Taliban mai ikirarin musulunci ta dauki ragaman mulki a cikin watan Agusta. A yau Laraba kungiyar ƙasa da ƙasar da ke zaune a birnin London ta faɗa a wani sabon rahoto cewa watanni kafin rushewar gwamnatin kabul an yi ta maimaita miyagun ayyuka da kuma zub da jini babu kakkautawa daga taliban da jami'an tsaron afghanistan da ma sojojin amurka a ƙarshe majalisar dattawan amurka a jiya talata ta amince da ƙara wa gwamnatin tarayya daman karɓar bashi daga tiriliyan biyu da ɗigo biyar zuwa kusan tiriliyan talatin da ɗaya da ɗigo hudu sannan ta aike da ƙudurin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba a taɓa ganin irin ta ba To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu a kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc